dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Yan bindiga sun sake kai farmaki kan garin Yana a jihar Bauchi. Da muka je muka ga gulo na hanyar Kano an yi destroying ɗinsa sannan MTN wanda yake opposite test Bank sun kone shi. Sannan test Bank sun kone shi shi ma. Sun fasa shi sun ebi kayan cikinsa ba san dai ko me suka yi ba ciki amma dai sun fasa test Bank ga kofa nan daga gaba har waje. Sannan police barak shi ma sun kone shi sannan sun je su jijiyar ziyana sun kone gidajen malaman da suke jijiyar ziyana sannan sun zo lokal government secretariat dogon blok din da aka yi renovation ɗinsa na gaba sun kone shi sun kone duk motocin da aka kai su wurin har na ajiya har na ma'aikatan wurin duk sun kone su. mazaunin garin ya ce kura ta lafa yanzu. wallahi hali yanzu mutane sun dawo ainihin normal activities sun su sun bude masu ko goge sun kashe wani yaro mai shekaru biyar da haihuwa a ɗaya daga cikin wuraren da suka ƙona. Mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar ya bayyana ɓacin ran yadda har yanzu ake ci gaba da zub da jini a kudancin jihar. Wannan abu na ɓacin rai ba shi da amfani ko kankani. A Gaskiya gwamnati ba su daɗi ba ba ma gwamnatin jiha ba har gwamnatin tarayya. Wancan shekara abubuwa sun faru a nan wajen kashi biyu. mun mun dauka wannan abu ya wuce kenan kuma mutane za su duba cewa a wa abu abubuwa da suke faruwa ba abubuwa ba ne na alheri gara su yi hankali su bar wannan abu amma abubuwan nan sai da faruwa suke yau al'ummar krista fadin duniya suke bukukuwan ista Reverend Dan Amarya tsohon sakataren majalisar gundumar cocin Eko a Bauchi ya yi karin haske kan muhimmancin wannan rana ga Kirista. Da farawa dai Ista hidima ce ta murnar tashin almasihu Yesu daga matattu. Sa'an nan kuma kamar yadda yake a bayyane, almasihu ya mutu almasihu ya tashi sabili da fansar 'yan adam fansa daga me fansa daga zunubi masu iyo na kore ta kudu sun kutsa cikin jirgin ruwan fito mai suna siwol wanda ya nutse domin ciro karin garowaki yayin da adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa 58 a yau lahadi kuma har yanzu babu labarin wasu mutanen su 246 akasarin waɗanda wannan hatsari ya ritsa da su ɗalibai ne na makarantar sakandare ɗaruruwan masu iyo cikinsu har da fararen hula 'yan agaji sun jure ma rashin iya gani a ƙarƙashin ruwa da mummunar igiyar ruwa domin shiga cikin wannan jirgin da ya nutse a ran laraba ɗauke da mutane 476 rundunar tsaron gabar tekun kore ta kudu ta ce masu iyan sun samu nasarar fasa wata tagar jirgin ruwan a jiya asabar da maraice domin ciro garokin farko daga ƙarƙashin ruwa mutane 174 ne kawai aka san an kubutar da su da rayukansu kuma rabon da a samu wani da rai turar laraba. Manajan Chelsea Jose Mourinho ya nuna tsananin fusatarsa kan yadda Sunderland ta je har gida ta doke Chelsea da ci biyu da ɗaya. Shi dai Mourinho ya fusata da bugun penalty da aka ba 'yan Sunderland suka ci kwallo na biyu, kwallon da ya ba su nasara a wannan karawa. A ganawarsa da 'yan jarida bayan wasan, manajan na Chelsea ya ce yana taya jami'in da ya kula da wasa Mike Dean tare da shugaban alkalan wasa Mike Riley murna, ya ce iyaka furucinsa kenan. Yanzu dai Liverpool ta ba Chelsea ratar maki biyar a saman teburin Premier bayan da ta doke Norwich City da ci uku da biyu ɗazun nan. Rahim Sterling ya jefa kwallaye biyu shi kuma Luis Suarez ya jefa guda ma kungiyar ta Liverpool wadda take da maki 80. Manchester City tana ta uku da maki 71 ko da yake har yanzu tana da ƙarin wasanni biyu da bata buga ba. ila yau muna ɗauke da ci gaba da hiranmu da kafinta Mustapha kan yadda yake gudanar da ayyukansa. ga yadda hirar tamu ta kasance. Gaskiya ni ma dai na zo na ga mai gidanmu ga Ahmad yanayi yi. Dan cin ina sukan junior secondary school nake zuwa gurin an na gama senior na gama kandi ni ma yanzu ina sa ran zan bude na gurin. Eh, yaushe kenan kake sa ran ka bude naka? Insha Allah a cikin 2014 din nan April. 25 insha Allah ina sare zan bude nawa wani kalubale kuka fuskanta ba abin da muka fuskanta ba wani kalubale da muka fuskanta a cikin aiki ba ma fuskanta wani bacin rai ko wani wannan ka ba mu aiki ka ba mu kuɗi mu sa ma rana ka zo ka ɗauka ba ma saba alƙawari idan mutum bai kammala cika kuɗin shi ba kuna ba shi ko ku rike a muna rikewa sai ka cika mana hukumar ta hizba don tattauna batutuwan zamantakewa na shin ko ya dace iyaye su koya yaran su ilimin jima'i kafin aure ko a bar shi a matsayin abin alkunya barista labahani ya yi karin haske to gaskiya irin yanzu yadda zamanin da allah ya kawo mu a yanzu yadda wayewa kai ta yawa bai kamata a ce iyaye sun koya wa 'ya'yansu yadda ake yin jima'i ba domin maimakon wannan ya kawo gyara sai ya buɗe wani babi sabo wato na lalace domin akwai yarinya da ta zo da kanta ta yi rahoton cewa ga wani littafi ana baza shi a makaranta wadda wacce ce ta samu muka je muka sa malaman suka kawo mana littafai wanda yake cike da bayanan ya ake kwanciya kuma duk dan adam ya ga ga za a yi kaza za a yi kaza musamman yarinya matashiya wacce take shekarun balaga za ta yi ta tunanin ya za a yi wannan al'amarin ko ya ake to ganin wannan da irin yanayin da zamani muke ciki muna ganin ba zai zama mai alfanu a halin yanzu a ce an koya wannan ilimi ba domin maimakon mai kawo gyara karshen ta sai dai kawo illa wata uwa ma ta tofa albarkacin bakinta dangane da ilimin jima'i ba ilimi ba ne da ake koya a aji ko wani malami ya saka a gaba ya karantar da ita misali mu a arewacin Najeriya majoratin malaman mu maza ne mazan kuma ba za su iya budewa su zaunar da yarinya su gaya mata wannan haƙƙi ne na uwa yan na yan arewa don Allah don annabi ina son ku zauna fa ku yi tunani irin abubuwan da yake faruwa kuke zaune shuru kun gagara buɗe baki ku yi magana wannan abun mu talakawa fa yan arewa fa yana ba mu tsoro da mamaki ku yi nazari ni ne naku mai sauraron ku kuma shafa ne kacin magaji ɗanya musa a kuma jihar nasarawa a najeriya salamu alaikum dandalin voa